Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. sauraronmu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya. yau asabar 12 ga watan oktoba ga labaran mai karantawa ibrahim kalmasi garba amurka ta tsinci kanta cikin halin tsaka mai wuya a arewa maso gabashin siriya inda take tsakiyar wani fadan da ke daɗa muni tsakanin wasu kawayenta biyu wato da kasar turkiya da kurdawan siriya ta yadda ma babu ɗaya daga cikin bangarorin biyu da ya nuna alamar zai daddara a wani abin da ke daɗa dagula lamarin kuma rundunar sojin amurka da jami'an leƙen asirin tsaron ƙasar amurka sun ce sun ga wasu alamomi da ke nuna cewa ƙungiyar ta'addancin nan da ake kira isis ko daesh na neman yadda za ta yi amfani da wannan rudami da ke yankin yanzu a matsayin wata dama ta dawowa jiya juma'a sakataren harkokin tsaron amurka mark esper ya zama jami'in amurka na baya-bayan nan da ya nuna rashin amincewarsa yana mai yin tur da kutsen da sojojin turkiya ke yi a wani taron manema labarai da aka shirya a gaggauce a ɗakin taro na hirkwatar tsaron amurka ta pentagon tsohuwar jakadiyar amurka a ukraine mari yovenovic ta gaya ma kwamitocin majalisar wakilan amurka da ke jagorantar binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump cewa shugaba trump ne ya matsa ma ma'aikatar harkokin wajen amurka lamba ta sauke ta daga mukamin jaridar washington post ce ta fara yada wannan labarin inda ta ce bayanin na cikin rubutacciyar takardar ba'asi da yovanovich ta shirya wadda ita kuma jaridar ta samu shugaba turo ya sauke yovanovich daga mukamin jakadiyar amurka a kasar ukraine a watan mayun da ya gabata bayan da aka ziyi zargin cewa tana yunkurin yin zagon kasa ma manufofinsa to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc jiya jama'a shugaban amurka donald trump ya yi shelar cewa amurka da china sun yi matukar cimma mataki na farko na yarjejeniyar cinikayya wadda ta shafi cinikayya a bangaren noma da batun takardar kudaden kasashen biyu da kuma wasu bangarori na batun kare hurumin mallakar kayan fasaha china za ta yi matukar kare yawan amfanin gonan amurka da take saye ta amince da wasu matakai na kare hurumin mallakar fasaha da kuma wasu matakai kan sha'anin harkokin kuɗi da kuma takardun kuɗin a madadin haka amurka za ta jinkirta wani shiri na sake maka ma kayan cana haraji a wurin wannan ganawar wacce aka yi da mataimakin firayimiyan china liu he a fadar white house trump ya ce ta yiwu da shi da shugaban china shi jinping su rattaba hannu kan wannan babi na farko na yarjejeniyar cinikayya da china a bayan fagen taron kungiyar haɓaka dangantakar tattalin arziki na ƙasashen asiya da pacific a watan nuwamba a ƙasar chile Firaministan Pakistan Imran Khan zai kai ziyara ƙasar Iran gobe Lahadi, inda zai gana da shugaba Hassan Ruhani kafin ya zarce zuwa Saudiya a matsayin wani bangare na ƙoƙarin da yake yi na shiga tsakani saboda ƙurar da ta tashi tsakanin ƙasashen biyu talafa. wannan balaguron fafutukar kawo zaman lafiya ta khan na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da ya sanar a birnin new york a bayan fagen babban taron majalisar ɗinkin duniya cewa shugaban amurka donald trump da yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman sun buƙaci da yi wannan shiga tsakanin amurka ta zargi iran da shirya harin nan da aka kai a watan jiya kan matatar mai mafi girma a duniya da ke saudiya al'amarin da ya haifar da zaman ɗarɗar a gabas ta tsakiya firaministan habasha abi ahmad ali ya ci lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel ta wannan shekara ta dubi da goma sha tara saboda fafutukarsa ta maido da zaman lafiya tsakanin ƙasarsa da ƙasar eritrea chairman ɗin kwamitin bayar da lambar yabon mai mambobi biyar da ke ƙasar norway ya ce an zaɓi a biye ne saboda namijin ƙoƙarin da ya nuna wajen kawo ƙarshen yakin da ƙasarsa ke yi da ƙasar eritrea cikin tsawon 'yan watanni kawai da zamansa prime minister a shekara da Yeah. kenan kuka saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata na fara hira da Hajiya Khadija Kasim wata tsohuwar babbar ma'aikaciyar babban bankin Najeriya inda ta bamu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To ƙalubale kalubale ba wani irin kalubale aka fuskanta a lokacin makaranta da kuma lokacin aiki. Gaskiya kan mun fuskanta. Inda ma na ɗaya tukun na Maryam, ɗan samu ɗan musulmi ba tafai ma ake so a bar mu ma mu makaranta har mu kai sakandare ba. Kuma ga baba na ya rasu na yar yarinya. Amma Allah da ikonsa dai mamanmu gashi ba karatun boko ta yi ba dai amma ta yi rawan gani. Allah sarki to me ya baki kwarin gwiwa? Ita mama na ita ta bani kwarin ah, ah, gwiwa gaskiya na Allah. To kwanin farko ma kin ga mission school na yi aiki inda tura suke cewa from the onset akwai ɗan wahala da na ɗan sha. Hmm. Don ana mana ganin mu ba masu ƙoƙari ba ne. Ɗan hmm. hausawa dai haka ne. Eh. Gane amma kuma sai Allah ya sa wallahi ni ka ina ji tun da na fara <laughs> karatu. kusan na ɗaya muke ɗauka. Da kyau. A wurin aiki kuma da muka zo. Mm. Kin ka rayuwa na ɗaya mace 'yar arewa wanda kuma ta girma a irin da al'ada a cakuɗe ɗin nan. Haka. Kusan da farko za a yi ta mana ganin ba za mu iya ba. Dole in kina so a yabe ki ko kuma a ga kina ƙoƙari to sai kin fi ma kowa ƙoƙari. Kin ga irin gwagwarmayan da muka yi ta fama da shi. Ko da yake aiki a guri kamar babban bankin Najeriya. Mm. Kamar tsangwama ba sosai ba. Mutum da kokari a mace wani lokacin ba da girma ya zo za a baki in dai kin nuna kwazo da kokari sai dai fa yan abin da ba za a rasa ba kin san kuma balle in kika zo kina da kwazo kina da kokari zama da ma'amala da mutane wani ba zai ji daɗi a zuciyan shi ba to a irin wannan ma'aikatar ta bankin najeriya babban bankin najeriya kina gani mata suna dagewa su yi irin wannan kokarin ko kuma dagewa dai ta fannin aiki sosai? Aikuwa a nan ne ake ake dagewa da kyau akwai mata da yawa da suke sha'awar aikin banki amma kuma suke jin tsoron shiga aikin banki saboda ni ban san hmm. ko saboda yanayin aikin ne a ganin ki me ke sanyawa mata suke gani kamar aikin banki na da wuya eh, kin ga um, akwai dalilai da yawa kin ga kamar mu da ita babban banki ne eh. akwai dokoki na gwamnati dama da dole babban banki a amma kin ga bankuna da ake da suke private masu zaman kansu eh dan sukan ba mace target to ya mace an ba ki target kin kin je kina nemo nemo mutu customers hmm, kama a ginda ya miki wasu kuɗaɗe a ce ki je ki samu mutanen da eh, za su kawo waɗannan kuɗaɗen na ajiya akwai haɗari in kana son aikin nan wallahi maryam wani abun wata rana kana ji kana gani dole ka bari dan an sa rayuwanki a hatsari e to amma irin waɗannan bankunan masu zaman kansu da suke sa eh. irin wannan target ɗin zamani ne ya sanya suke haka koko tun farko dama sukan yi haka ɗan. a zamani ne da ita yanayi na juyawa sai aka zo aka samu wani lokaci da bankunan su suke fita su je su nemo masu ajiya haka kuma babu wata doka ko kuma ka'ida da za ta kare mutum idan ya gaza samu mutanen da za su zo su zuba kuɗi su yi ajiya? Wallah akwai akwai dokoki da babban banki ta shimfiɗa masu Amma kin san da ita an ce banki wannan banki private ne. Hmm, banki ne mai zaman kansa. Wasu abubuwa ma babban banki ba ta sani. Gaskiya irin irin wannan target ɗin kan ya sa mata haɗari da yawa. don na tuna lokacin mai martaba sarkin kano eh lokacin yana gwamnan banki yana daga cikin mutanen da suka yi ta yaki da irin wannan abu kuma kin ga shi lokacinsa Allah ya kara masa daraja mm. ya sa an ɗaukaka mata don a lokacinsa mata ma a cikin central bank na babban bankin najeriya an sa mata da suka samu ɗaukaka da yawa da suka zama directors suna lura da department daban-daban da kyau to hajiya hadiza uh, ke dai yanzu kin kwashe kusan shekaru talatin kika ce kina aikin banki idan za ki ba mata 'yan uwanki shawara a game da aikin banki me za ki gaya masu aikin banki aiki ne kamar kowane aiki da mace za ta yi amma shawara na farko da zan ba su shine farin farko duk mai sha'awa sai ta yi ilimi ilimi da ke da dangantaka da aikin banki dole ka karanta kwasa-kwasan da za su sa shiga aikin bankin nan hmm. kuma na biyu kin shiga aikin bankin nan ko fa tashi a tsaye ke ma ke kokari ki nuna naki kokari ba na son kullum muna gwada kanmu da maza kin gane maryam hmm. don kowanne cikin mu Allah ya riga mishi nashi baiwa da karfin da Allah ya bashi Allah ya ba mu kwakwalwa kowanne mu zai iya ba nashi gudunmawa ko miki ko na mace kuma ka samu hali mai kyau na tafiyar da ayyuka ki zama mai biyayya ki zama mai koyo daga na gaba da ke idan mace ta yi wannan kuma daɗin daɗawa tana tafe in Allah ya zo sa ce aure to dole sai ta yi kokari ta samu balan ta iya daidaita al'amura gida da lura da yara hmm. wannan shine abin da maza su gaba ɗaya ba za su iya yi ba kuma kin ga inda Allah ya sake ba mace wani baiwa za ta iya aiki za ta iya kuma lura da 'ya'ya kuma za ta iya lura da gidanta hmm. wannan haka yake To ma sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Khadija Kasim da Miss Julie Gresham da ta taya na hada sauti, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Daɗin lokacin bature an ga mana wallahi saniya tana tafiya bature yana binta a jeji yana nazarin me yake damunta. Amma yanzu an wayi gari wai makiyayi a ƙasan nan an bar shi yana gararan ba saboda rashin gata. a burtalin da zai wuce ma ya tsallaka ƙasan nan ya tafi ma inda zai je ya kiwo ma babu shi an toshe. jama'a muna fatan mun same ku kalau a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin tambaya me bambanta shirin ruga na gwamnatin tarayyar najeriya da wanda gwamnatin jihar benue ta taba yunkurin ta yi akan makiyayanta ne sannan me janyo lalacewa zamantakewa tsakanin al'ummar fulani na mutanen wuraren da su fulanin suka saba zuwa suna kiyo. sannan ta wani bangare ne kuma gwamnatin buhari ta saki hanya a kokarin ta na tunkarar wayannan matsaloli na fulani da makiyaya ba da bayan haka menene babban abin da yake haddasa barna da tashin hankali a tsakanin su wayannan bangarorin biyu na manoma da makiyaya wannan su ne batutuwan da muke son mutum kara a cigaban gaban muhawarar da muke kawo muku wacce wakilinmu na abuja hassan mai kai ne shirya mana a tsakanin shugabanni biyu na kungiyar fulani honorable khalil muhammad bello shugaban kungiyar kulan allah ta kasa wanda baya son shirin rugga da kuma alhaji gazu gwalalo tsohon shugaban kungiyar meti allah a jihar benue wanda yake ganin akwai alherin da za a iya samu a shirin duk wannan cece kucin fa ya biyo ne bayan kudirin ita gwamnatin najeriya na fitowa da shi wannan shirin na rigaɗin da nufin wai ta samar da makiyaya wuraren da za su dinga kiwon su abin da wasu suka ce yana da kyau wasu suka ce to a yi dai mu gani wasu kuma suna cewa su san ba sa kaunar wannan shirin to yau hassan zai bude tambayar sa ta farko ne ga shi rabu khalil bello kamar haka honorable khalil muhammad bello idan muka duba al'amuran da suke addaban tsarin kiwo da kuma muke a najeriya a halin yanzu garis gololo ya ce abinda ya yi magana kan batun matsalan burtali a bangaren ka menene ake yi da ake samun ci gaba da walwala da bunƙasan al'amuran kiwo wanda hal yanzu ba a yin Masha Allah wannan tambaya ta fi kowace birge ni duk abin da kake. Yanzu mutane sun ɗauka cewa makiyayi kawai abin da suke ganin mu akan mamugunta ne masu kashe al'umma ko masu abubuwa daban-daban. Kuma ba haka bane. al'umma sun san yadda makiyaya suka zauna da lafiya da al'umma makiyayi zai zo gari ya sai da dabba ma inda yake sauka ma ya bar wannan kuɗin a gurin ya tafi ya ƙaura ma basu in ya da in bai da ba ma kawai shi kenan an zauna lafiya da su su da manoma an zauna lafiya za su zo gonarka su zauna ma za ka je ma ka gaishe su su baka rago ko ina babu fitina don me kowa ana bashi haƙƙin shi ana ba manomi haƙƙin shi ana ba maki ai kullum a rayuwa kar ka duba yanzu ka duba baya ka duba mai gobe za ta kawo ai makiyayan da ba haka suke ba sai a duba me ya faru so abin da daɗin lokacin bature an ga mana wallahi saniya tana tafiya bature yana binta a jeji yana nazarin me yake damunta amma yanzu an wayi gari wai makiyayi a ƙasar nan an bar shi yana gararan ba saboda rashin gata burtalin da zai wuce ma ya tsallaka ƙasar nan ya tafi ma inda zai je ya kiwo ma babu shi an toshe su ma manoma sun ɗauka kamar don su kaɗai Allah ya jejin nan kana da gona mai faɗi amma kullum kana cin kana cin kunya biyu uku duk sun toshe burtaloli ba ma na kwaltan ba babu inda dabba za ta bi ta wuce so manoman shi yasa muka ce kullum Allah ma'anarta da ka dakatar da ni mu makiyayan mu ji tsoron Allah kar mu shiga gonar mutum kuma ya zo mu harbe shi da kibiya mu ji tsoron Allah mu tsare haƙƙin wani dan Allah tsare haƙƙin mu kar mu cutar da manoma abokan rayuwar mu su ko manoma su ji tsoron Allah su ma su daina toshe burtuli da wurin kiwo ita kuma gwamnati ta rinka sawa kiwo kasafi kamar yadda take sawa dukkan fannoni don haka dukkan abin da makiyaya suke aikatawa yanzu ko abubuwa wallahi sakamako ne na rashin adalci da ake musu in ko rashin adalcin nan ya ci gaba to kasan nan ba barazana nake ba gaskiya nake faɗi ko ina ƙasa kuma za a ganta ƙasan nan zuwa gaba Allah kaɗai ya san halin da za ta shiga amma wallahi ka je gabashin yobin nan ka duba da Borno gaba ɗaya da arewa maso gabar akwai wanda yake da shanu dubu yau babu ko guda ɗaya duk submission da aka kawo North Development din nan ma babu dabba a ciki abu kaɗan ne wallahi za a yi manomi makiyayi a sake zaman lafiya da shi irin yadda yake tun da can ai da can ba haka muke ba garis galilo idan muka duba manufofin gwamnatin shugaba muhammadu buhari akan al'amuran kiwo dinnan menene ake ba daidai ba abin da yake da ba daidai ba yayi magana misali yanzu kaga kaman ko wanda suke gudun hijira din ko wani abu in aka je aka kone wani waje sai a ce an kone mutane waje kamar yanzu misali kamar state da fito a Benue yayi apply miliyon biliyon hamsin yayi wanda wai wannan shi gwamnan Benue Dr. Samuel Otokone ya ce saboda mutanen da aka kone musu wajaje aka kashe su aka yi Fulani nawa aka kashe ai ga fotuna nan Fulani nawa aka shanu nawa aka kashe su kaga nasu babu kuma in za a ba da wani compensation ko na wani Fulani ba a sa ba kirga su a ciki. To ina zuwa ni Benue din nan kam menene ne ke kawo matsala tsakanin makiyaya da mutanen Benue din nan ne? Abun da yake kawo matsala shine a lokacin nan kamin wannan gwamnan ya zo. shi lokacin gwamna akume in aka yi wani abu da makiyayi da manomi wannan ƙauyukan ƙauyen da suke din da sarkin da arɗon fulani din suna haɗuwa suna gane juna an haɗa wani kwamiti sub kwamiti ake gina lokacin tsohon gwamna kenan tsohon gwamna akume kenan minista mai jiran gado yawwa minista mai jiran gado na yi murna ma da aka wami saboda ya sa abin da yake mutumin bayan shi kuma susuwan ma da ya zo haka ne amma daga zuwan wannan gwamnan ya ɗauka abu kashi biyu a wannan abu na farko dai kamin ya zo mu fulani muna nan ya same mu kuma mu dinnan duka gaba ɗaya fulani wanda yake wajen ya yi kamfen da mu riga riga mun je da shi ni dinnan na je da shi a lokacin bayan an gama kamfen ya ce muna to zai ba da special advisor ma na fulani musamman in wani abu ya faru za a kira fulani a yi kaza yi muka ce to abu da muke so shine wannan furtolin wanda aka tottoshe na fulani a buɗe musu shi da wajen da za su ba shanu su ruwa kuma a basu to daga baya kawai sai je zauna da kansa da yan majalisansa suka kawo nilo suka ce ba sa so su ga wani mutum yana kiwo a waje ya za a yi rana ɗaya kawai ya tashi a ce ya shanu ina zai kai su eh to ai wannan watakila in ka kula a wancan lokacin da ya wannan dokar ana yawan samun matsala na tsakanin makiyaya da manoma a Benue matsalan manoma da makiyaya babu shi yanzu mutanen da suke kashe mutane kama ukun da eh, da katsina ala ai wannan gana ne shi ya san shi ai su shitire suna fada da kansu da kansu a katsina ala shitire da zai suna fada su sankaradin kansu suna fada da kansu ai mu mun sani wajen ga mun sani su da kansu suna fada amma shi kansa da ya tashi ya kawo wasu livestock guard kuma aka ba su bindigogi kuma hukuma din nan tana ganin su da shi me yasa a lokacin ba za a kama su su ba a ce me yasa kuma sun ga fulani sun kashe abun da aka kashe muna shanu wajen ya fi miliyan 20 wani fulani an kashe masa saboda bakin ciki ya faɗa ruwa ma na faɗa lokacin ai mutum mai saboda bai ciki ya faɗa ruwa ma saboda ba abun da zai kiwo kuma ya kamata gwamnatin nan su kafa kwamiti musamman na wannan binodin taraba nasarawa a ga abun da aka yi gimbu aka sassare mutane da yara ƙanana ƙanana jihohin da ya je ba sai da yi kuka ba a sardana local gam a kafa kwamiti su fulani na su ma na state ina su zo su bada nasu su ma wannan mutane su zo su bada nasu a gane me matsalan wannan abu amma su kawai sun kawo report sai ya ɗauka fulani kuma sun kawo nasu ba za a ɗauka ba me yasa mu ba 'yan najeriya ba ne mu ma 'yan najeriya ne khalil bello na tabbata kuna da shugaban kullum Allah rashin jihar Benue. Me ke gaya muku ne? Abin da muka ji kawai mu dai kawai ya ce mana babu ma Fulanin a Benue. Kamar yadda ma ya faɗa. Eh, na tambayi ciyaman namu na Fulato Alai Boro Husaini ya ƙara tabbatar min da haka cewa babu ma makiyayan a Benue sun fice. To me kuka ya kan haka? Idan ministan aikin gona ne ai shi ma daga Benue yake kuma ya sani don haka babu abin da za a faɗa mishi. Kuma lokacin da muka kawo matsalolin makiyaya a gwamnatin tarayya kamar yadda na nuna maka hotuna mun ce shin makiyayin nan wannan ba gwamnatin tarayya kaɗai ba hadda na jihohi na arewa ba ruwa na da kudu mun faɗa musu shin don mutum makiyayi ne shi ba shi da haƙƙi na arzikin ƙasar nan duk kuɗin da ake kashe yau ɗigo ɗaya cikin ɗari ko cikin dubu ba a sa wa kiwo wanda don amfanin makiyaya mun faɗa musu yau gashi ka san ni matsalar bidiyo ɗin ka san kowa da hanyar da yake kallon abubuwa. kai kake kallon matsalar Benue madalla wato matsalar binuwa ni yadda nake kallon ta kasancewa ka san da makiya idan sun taya za su tafi Chadi za su tafi Kamaru to duk wuraren na akwai matsala su kuma gwamnonin arewa din kafin ka iso binuwa din wanda dabbobin ma dukiyar da Allah ya ba su ne ba su tsaya sun taimaka sun raya wuraren kiwo ba sai shanun gaba ɗaya suka ɗunguma suka tafi binuwa saboda akwai ruwa da ciyawa kaga Benue ba za ta iya ɗaukan su ita kaɗai ba don manoma ne ba jeji ne wanda ba kowa a ciki ba ni ina ganin shi ya zo ya ingiza abubuwan suka karu suka rincaɓe gaba ɗaya. Garis Gololo idan muka ɗauki Benue ɗin nan ita ta yi kaurin suna a duk Najeriya wurin samun matsala tsakanin makiyaya da manoman nan domin a nan arewacin najeriya da in ka cire kamar jihar zamfara wanda yan bindiga suke ta aika aikansu da kuma a baya bayan nan katsina da wani bangaren kaduna a arewa bayan da ya kai jihar benue a benue ne aka fara samun babbar matsala wacce ta haddasa 'yan gudun hijira sakamakon rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma kai dan jihar benue ne kuma ka jagoranci kungiyar meta allah a wannan yanki menene za a yi ne a shawo kan wannan matsala wanda zai hada da dukkan muradun kowane bangare ba na ku kadai ba To a gaishe ku malamai sannan ku da kokari muna fatar wannan bayanan da ke tuzguwa daga wannan muhara din suna da samar da karin haske dangane da batutuwan da ke da alaka da Fulani wato ma kiyaya da kuma su manoma da sauran dai al'ummar da kiwon ya shafa. a makon gobe allah da za mu yi kokarin kawo muku ra'ayoyin wasu ku akan wannan batun na riga da sauran batutuwa masu alaka da su yanzu dai muna son mu gode su bakin namu honorable khalid muhammad bello da kuma shi garis gwalalo musamman da kuma shi wakilin namu hassan maina kaina da ya shirya muhawara da a madadin su duka ne ne ali mustapha sakwata a washington dc mun baku lafiya. abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya Ahmad Shanawa. sosai aboki dan mamman ya ce ya san a inda za mu je mu sha kunu da kosai abin kamar mafarki nake sai ga mu nan a inda ake yin suyar kosai abin da na ga ya rikirkita ni nan take sai jiri ya kwashe ni sosai ire da ta ce tana garin abuja ɗan nan sai ga ta nan tana suyar sosai. a take na ciro hotonta muka kare mata kallon Shout out.